ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 28 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 karatun da ya gabata mun kai ƙarshen kitabun raba'a yau insha Allah za mu tashi farkon kitabu talaf littafi na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo muslim sabanin nusfohinsa da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora makon daidai imam muslim Allah ya ji kansa ce kitabu talaf ai al-maktubu fi talaq wato abinda aka rubuta a wannan littafi na abin da ya shafi saki an gane ku an yi magana kan annika aure aka yi magana kan arraba shayarwa to kuma ka zuwa yi magana kan tsala saboda waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa mai ƙarfi da abin da ya shafi auratayya abin da ya shayarwa da kuma abin da ya shafi ainihin rabuwar aure allah ya sauƙaƙa ɗanwa masu albarka shi saki wato mashiro ne wato an shar'anta a yi shi ne amma ba su ake a yi shi ba kuma allah ya shar'anta shi ba don wani abu su don kawo ƙarshen taƙaddama wadda ta ƙici ta ƙicin yawa tsakanin ma'aurata wato ba matakin farko ake so a yi take ba a sai matsala ɗin ta ƙici ta ƙicin yawa ya zamanto shi ne ƙarshen abin da za a iya yi ya zan ba wata mafita ba alternative ba wani abin nan wani substitute wani abu madadin sakin to shine za a kai ga yin sakin to da haka malamai suke ta shi mashru' ne kawai wato an shar'anta ne saboda ba a san wato a ringa samun tashin tashina a tsakanin musulmai musamman tsakanin miji da mata sau da akwai tashin tashina tsakanin miji da mata to har 'ya'yansu abinsu ya taɓa su an gane sai wannan mummunan tasirin abin ya yi tasiri akan 'ya'ya allah ya sauƙaƙa باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها وأن باب إمام مسلم يتي باب تحريم طلاق الحائض إلا بغير رضاها باب إذا زي بيان حرم سنسكن لكي حال الآدة ba da yaddata ba idan ita ce ta ce lallai sai ka sake ta to shi kenan amma in ba ita ta ce lallai ilalla sai ka sake ta ba bayan ka sake ta wannan ka aikata haram ko kuma kai ka nemi izininta wance ka ce kana son za ka sake ta yaya sai ta ce ta yadda ka sake ta an gane to wannan baka aikata haramun ba amma in ba da haka ba to in ka saki mace tana halin al'ada to ka aikata haram halin al'ada din nan ba ana nufin sai lokacin da take yin jini ba a'a in dai da jini ya ɗauke ka kwanta da ita to bai halatta ka sake ta har sai ta ga wani jini sannan ka kyale ta ta ga jini na gaba ba tare da ka kwanta da ita bayan ta samu tsarki to a wannan lokacin ne bayan ta samu tsarki to kana da dama ka sake ta ko ka ci gaba da rike ka. an gane wa annahu law khalafa kuma yadda lamari da shani yake da miji zai saba wannan dokar sai ya saki matar tasa tana al'ada kuma ba da izininta ba ba da yaddarta ba wa ka talaqu sakin yayi an gane ku sakin ya yi ko da ya aikata haram to yanzu kuma ga sakin ya tabbata wayo umaru zai bi raj'atiha amma za a umarce shi cewa in mayar da matarsa sai to ka sake ta wannan sakin da ya yi amma mayar da ita sai ka zo kuma sai yi sakin sunna an gane wanne ne sakin sunna ka sake ta a tsarkin da baka shafe ta ba tsarkin da baka kusance ta ba kuma ba lokacin da take al'ada ba قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث بسندي زوى إمام مالك شيكما دقى نافع شيكما دقى أبلاه دون عمر أصح الأسانيد كينكم malik an nafi' an ibn umar imam malik abin na imam al-bukhari ce haza asahhu al wannan shine sanadi mafi inganci a cikin sanadi malik an nafi' an ibn umar cewa shi abdullahi dan umar din tallaka imra'atahu ya saki matar shi wa hiya ha'id tana al'ada fi ahdi zamanin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasala umar ibn al-khattab sallallahu alaihi wasallam an sai umar dan khattab yaje itan bai Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka ina hukuncin wannan abu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتلشي مره فليراجعها أمرت شيء مير بيتا ثم ليتركها حتى تطهر sannan ikyale ta har sai ta yi tsarki sun matahiba sannan ta yi al'ada sun mata tuhura sannan ta yi tsarki su mai sha saka ba'azu sannan to in ya ga dama ya rike matarsa bayan wannan tsarkin wayin sha tsallaka hamla an ya masa in ya ga dama kuma ya sake ta gaba ne ya kwanta da ita fatilka li'iddatu lati amara azza wa jalla an yi tsallaka alhannisa wannan ita ce iddar da Allah mai buwaya da daukaka ya umarci yi umarni a saki mata a a cikinta an gane in mutum zai saki matarsa sai ce wanta na in kin al'ada ki sanar da ni in al'ada ta zo mata sai ta sanar da shi sai ce to in kin gama al'ada ki sanar da ni in ta gama ta sanar da shi to daga nan ba zai kusance ta da kwanciyar aure ba har sai ta yi al'ada ta gaba in ta yi al'ada ta gaba sai ta ga tsarki to in ya ga dama sai ya sake ta wannan lokacin in bai ga dama ba shi kenan abin da ya niya sai ya fasa an gane على حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عن عبد الله أنه قال وأن أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة عبد الله بن عمر يا سكي ما تسكي لا قوة ما تسكي لا تنا حال الآدى فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya dawo da ita thumma yumsikaha hatta tatahura sannan ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa har ta yi tsarki thumma tahida indahu haidatan ukhra hatta wata haila din wani jinin na daban bayan wancan da ta yi ya sake ta a cikin sa thumma yumhilaha hatta tatahura min haidatiha sannan mata jinkiri har ta ga tsarki daga al'adarta fa'in da an yi tsallika ha fali tsallika ha hina ta tuhuru min kabli an yi jami'a in ya yi nufin sakatta to isa ta lokacin da ta samu tsarki gabanin ijima'i da ita ya tara da ita yi tsallaka التي Wannan ita ce idda da Allah وأن umarni a saki mata a kanta. da ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su a iddarsu wa zada ibn rumh fi riwayatihi ibn rumh ya ƙari a riwayarsa wa kana abdullahi za su yi an zalika qala li abdullahi dan umar ya kasance an tambaye shi game da haka yakan ce da ɗayan wanda ya tambayar amma an ta samra tsallakta ra'ataka marratan aw marratayn to ai kai ka saki matarka ne take ɗaya ko biyu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarani bi hada ni annabi ya umarce ni da wannan Wayan kun wa in kunta tsallaktaha salasan faqad harumat alayka inda za a ce ka saki matarka tana haila saki uku to ta haramta akan an gane ku ka aikata haram sannan kuma ta haramta akan ka hatta tanki hazaudan gairaka har sai ta auri wani miji wanda ba kai ba wa sai Allah fi ma amarka min talaqi murati fa yace kuma ka saba wa Allah cikin abin da ya umarce ka na yadda zaka saki matarka ya ce kai saki daya sannan kai na biyu sannan kai na uku na karshe amma kai ka hade su gaba ɗaya ka saka to ka saba wa Allah an gane to kuma sannan matar ta haramta akanka qala muslim imam muslim Allah ya ji kansa yace jawwada laysu fi qawlihi tasliqatan wahida yace allays dan sa'ad ya kyauta ya kiyaye wannan kalma da yace saki ɗaya an gane wannan shine abin da imam muslim yake yabawa shi allays dan sa'ad saboda duk waɗanda suka rawaito wannan hadisin ba wanda ya kiyaye hadisin kamar yadda shi ya kiyaye shi an gane ku ya yi hadisin da kyau bai yi sakaci a cikin harkar hadisin ba ya tsaya ya kula da shi da kyau bai wasarere da shi ba ta yadda ainihin za a samu wani kwangaba baya ko abin da ya kama da an gane قال عبد الله بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أبلاه بن عمر يتي طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ناسا كما تاتا إن جاء أبلاه بن عمر فا كو كو ناسا كما تاتا يو إن جاء أبلاه بن عمر كو إتي ياسا كما تشي أزاما نمن زال الله صلى الله عليه وسلم سنة العادة فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai umar dan khattab ya gaya wa manzo Allah su sallam wannan magana fa sai manzo Allah su sallam ce murhu falyuraji'aha umarce shi sai in mayar da ita kuma liyada'aha hatta tatuhura sannan ya kyale ta a matsayin matarsa har sai ta samu tsarki ثم تحيض حيضة أخرى سننتهي sannan ta daban. فإذا طهرت فليطلقها قبل jami'a. in ta samu tsarki. to sai ya sake ta gabanin ijma'i da ita aw yumsikha ko ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa fa inna al iddatu allati amara Allah an yutallaqa laha an-nisa wannan ita ce iddar da Allah ya umarni a saki mata akanta qala ubaydullah ubaydullah yace qultu li nafi' nace da nafi' ma sana'at at-tatliqa to ita waccan wannan sakin da yayi ina matsayinsa قال إتي واحدة اعتد بها إتي سكي ديني كما شي أبلاه دون عمر ينا كيرغا ونن سكي عشكين سكي دي ونن ماتا أنغاني فو داكا إمو تي يتي يا سكي ما تسا تتاسو أم فهمتا إن يتي يا سكي تا تاسو yanzu ya zo أبين دا za شي سكي دي shi sakin da ya yi دي shi ya yi saki na sunna ko ko ya yi saki na bida in ya yi saki na sunna to shi kenan ya samu ladan dacewa da sunna haƙuri da iya bi sunna zai samu lada an fahimta karkace a za a samu lada a saki ba a sakin za a samu lada ba amma za a samu lada a ne abin haƙurin bin sunnar da aka yi to ita idan ita sunna alkaki ce da zuma ba a yin asara ko akwai asara ba za ka taɓa yin sunna kuma sannan sai ka yi asara ba ba sai Allah ya baka lada an fahimta haƙurin da kai da juriya kai kai kai ka abin nan har ka kai wancan wuri za mu zo mu ji shi abdullahi dan umar din yayi bayani a kan haka ya kai haƙuri har ka kai wancan wurin lalle Allah zai baka lada dan kai sunna an fahimta idan wanda ya kasa yin sunna din ba kan hanya sai shi dai san kada shi ba sai dai sabo an fahimta to sai kuma a mutum da zai saki matarsa bai yi haka ba bai tsaya ya fi suna din ba sai ya je shi dan ya ingiza shi to shi kuma sai ya zama to ya aikata haram yayi ba daidai ba an gane to kuma dole wannan sakin sai an kirga da shi to bil munasaba akwai mutanen da sai mutum ya je ya saki matarsa kuma sai zo yana ta san sai ka bashi to ai na sake ta ne tana tsarki shi wancan sakin da ne mata na riga na kwanta da ita kuma sai sai ya sake ta to kai ka kwanta da ita ba shi kwanta da ita ba kuma ba shi ya sake ta ba ko kai ka sake ta a yanzu so ike kai kai da ba kai kai saki ba kai ba kai kai ba kama san lokacin da aka yi sakin ba a shi ne ije ya sakin sa kuma yanzu yana so ya zo sai ka halatta masa ko ka ce wannan sakin babu shi ai wallahi malam akwai yaya akwai zuriya kaza kaza kaza yanzu in aka ci an kirga da wannan to shikenan fa yaran nan za su zarta lokacin da kai sakin kai baka san za su zata ba baka sani ba ko babu ƴaƴa ita in ka sake ta ita ba za ta zata ba ah. duk gatan mace duk yanayin da zai cikin mijinta ya sake ta gabanin ta ya aure sai ta tozarta to ai shi kansa suke mai tozarti ne tozarti ne ko ba tozarti ba haka kai ne ka ganta kana so ka je ka nema akai kaza akai kaza ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka kuma sai ka sake ta to zarci ne ko ba to zarci ba. banza kana kai zo maka so ne a sai abinda kake so ka rabu da shi ah kun fahimci magana to da kan zuwa zancen yayanka za ka yi ba ka fara kallanta ta wa ka fara samu gabanin yayanka bai ta ka fara samu ba maimakon wannan sai mutum ya yi haƙuri gabanin ikai wancan lokacin ma in Allah da abin da yake jira din ya ne ya wuce Allah ya sauka قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فلير فليرجعها wa qala abu bakrin falyuraji'aha kaga waya ibn al-musanna yace falyarji'aha shi kuma abubakar ibn abi shayba yace falyuraji'aha lugogi ne guda biyu daidai ce an gane to yanzu jama'a sai mi sai mi dan ratse kadan ku yanzu waɗannan mutanen da har kalmomin da aka faɗa ka duba falyurji'aha falyuraji'aha ah, wannan da sukun wannan da haraka da sai da aka suka kiyaye yanzu wannan shi za ka zo ka ce ya yi gina da magana da bai faɗa ba ko ka ce wannan abin wai jita jita ne wai a yi watsi da shi saboda kana gabo tare da Allah wannan falyarji'aha falyuraji'aha ah, kiyaye su wani abu ne ah, duk ba ma'anar su ɗaya ba aka amma sai aka ce wane sai ya ce kaza wane sai ya ce kaza yanzu dan Allah kiyayewa ba ta kai kiyayewa ba sai a samu wani dukan shahu ba gidaje yanzu in ce wai hadisan annabi wai da ai watsi da su wai wane ya ji daga wane ne to shi qur'anin kai sauka maka kai da shi shi mai cewa hadisai wane ya ji daga wane shi qur'anin shi aka so kawai da shi ko kuwa a kawai zuwa ya same shi a kundi ina je kawai ya ɗauka ya tafi shi kenan الله يسوي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض Abdullahi dan Umar sai kasance an tambaye shi game da mutumin da ya saki matarsa tana al'ada ya kulu sai ce amma an ta tsallata ha wahidatan aw isnatayn kai ai ka saki matarka ne daya ko biyu inna rasulullahi sallallahu alaihi an sai ce manzo su Salam ya umarce shi mayar da matarsa Sun thumma yumhilaha hatta sahira haidatan ukhra sai sai mata jinkiri har sai ta yi wata al'ada daban Sun thumma yumhilaha hatta tatuhura sannan mata jinkiri har sai ta yi tsarki Sun thumma yutallaqaha kabla an yamassa sannan isaki matar isake ta gabanin isadu da ita wa amma an tatallaqtaha salasa sai ce amma kai ka saki matarka ne saki uku faqad asaita rabbaka fima amarka bihi min talaqi imra'atik to ka kuma ka saba wa Allah cikin abin da ya umarce ka da shi na sakin yatarka da za ka yi ka sake ta ɗaya bayan nan kai na biyu daga ƙarshe ka yanke igiyoyin gaba ɗaya ta uku kai zai ka zo ka yi gaggawa ka sake ta sake uku gaba ɗaya to ka saba wa Allah wa na minka kuma ta ne san ta yadda ba za ta sake auren ka ba har sai ta auri wani namiji daban kuma shi ma ta aure shi sai ya kwanta da ita ya santa irin sanin da kai mata an gane قال حدثني عبد بن عمير قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري قال عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال da aka gaya manza Allah ai ga abin da Abdullahi dan Umar yayi fa tagayyaza manzo Allah yayi fushi yayi fada yayi sababi ya kausasa ya kuntata wajen fada akan abin da ya faru thumma qala sannan ce murhu falyuraji'a hatta sahida haidatan ukhra mustaqbilatan tuwa haidatiha allati talaqaha fi umarta shi dawo da ita har sai ta yi wata al'ada ta daban mustaqbilatan ta nan gaba siwa haidati allati talaqaha fiha banda wannan al'adar da ya sake ta a cikin ta tana yi ai yanzu ba lalle ta samu tsarki ba ko to shikenan yanzu idan i dawo da ita wannan sakin yana nan ba da shine za ce to ai in ta gama in aka yi wancan ta gaba shikenan ba ai ya sa da ita a wannan nan abinda manzo Allah su sallame shi nuna mana shine akwai abin da har yanzu mata suna wannan kuskuren da yawa kuma wanda suka fi su kuskure su ne likitoci wajen likita ba da na'ura yake bincike ba ko ba na'ura ba ce in suka ji asibiti da mai yake auna su ai na'ura ke ku sai mace ta je awon ciki sai a ce cikin wata biyu alhali wata uku ne saboda in ciki watan da ciki ya shiga mace ba za ta ga al'ada wannan watan an fahimta watan da ciki ya shiga mace za ta ga al'ada wannan watan saboda ai lokacin yana maniyi an fahimta da haka wata na gaba lokacin da ya shiga kwana arba'in zai tafi sittin, a lokacin ne ba za ta gajini ba shine sun mai kunu alaƙatan an fahimta yanzu me yasa ba za ta gani ba ya tsotse shi don shine abincinsu an fahimta to da haka sai ta je yaushe rabon ke da ganin al'ada sai ta ce wannan watan ne sai ta ce to wata ɗaya ke alhali wata biyu ne da haka sai ka zo kana lissafin za ta haihu a watan zulƙada sai ta haihu a ramadan an fahimta to shine nan abinda da manzo yake gaya mana wato sai mustaqbilatan siwa haidatiha allati tsallaka fiha ba wannan al'adar da ya sake ta ciki ba ta gaba za a yi magana an gane ko yanzu wannan ya riga ya sadu da ita to idan ana son a san da ciki ko babu ciki sai an ga al'ada watan sai an ga waccan ta gaba to sannan ne za a ga akwai ciki ko babu ina fatan mun gani to dai fa in bada lahu an ha, in ya ga zai sake ta falyutallikaha tahiran min haidatiha qabla an yamassaha to ya sake ta tana mai tsarki daga waccan al'ada ta ta yi gabanin ishafe ta ba fa zalika talaqul lil kama amara Allah wannan shine saki ga idda kamar yadda Allah ya umarni wa kana abdullahi tsallaka har tsallakatan wahida kuma shi abdullahi dan umar ya kasance ya saki mata ta saki ɗaya ne fa husibat salaki talaqiha sai aka kirga wannan sakin da yi mata a cikin al'ada daga cikin sakin da yi wannan mata wa raja'aha abdullahi kama amarahu rasulullahi sallallahu alaihi kuma abdullahi dan umar idawa da ita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi قالوا حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها أو أن الرواية أي راجعتها وتأتي فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ثم نكر قامت السكن دنا سكيتا وأن العادة دي. ما وانتم كم يتي ابن nan abin آه، فحسبت wata رواية تبعتي bace قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها thumma liyutallaqha tahira manzo Allah yace umarce shi ya dawo da ita sannan ya sake ta tana mai tsarki aw hamila ko tana da ciki an san tana da ciki an gane ko to kun gane waccan riwaya da muka wuce ta baya kenan ko da mustaqbilatan haidatan ukhra kan ci wata al'ada ta daban bayan wannan قالوا حدثني عمرو بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهو حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تعيد حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك قال حدثنا علي بن حجر الصعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض محمد بن سيرين يتي يا زونا tsawon shekara ashirin wanda baya tuhuma a cikin ilimi da addini da imani da nagarta yana bashi labari ina gaya masa cewa Abdullahi dan Umar ya saki matarsa saki uku tana al'ada fa umir an yuraji'aha sai aka umarce shi ya dawo da ita faja'altu la attahimuhum Ita sai na zaman to bana tuhumar su wala arifu alhadith yace kuma ni ban san hadisin ba hatta laqitu aba zallabin yunus ibn jubair al-bahili har sai da na hadu da aba zallab sunan sa yunus dan jubair al-bahili wa kana za sabat shi wannan kam dutse ne wato wajen hadda da nagarta da karfin eh, bin nan wannan ya abin فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض في ابن قلاب كو أبو قلاب إيجا وشي محمد أنسيرين cewa ya saki matar ya tambaye abdullahi dan umar shi da kansa mushafaha kenan baki da baki matakkan nan da aka ce ko hadisin da ake cewa ka saki matakkan nan me ya tana al'ada me ya faru ne sai ce da shi ya sake ta ne saki ɗaya tana al'ada fa umira an yarji'aha sai aka umarce shi mai da ita kenan ba salasan bane ko an fahimta qala ibn sirin eh, ko shi abu gallab yace qultu nati afa husibat alayhi sai ce to an lissafa masa wannan sakin da ya mata daga cikin sake-saken da ya wannan mata falafa ma ita yato mai zai hana au in ajaza ko ita in na gaza yin haƙuri in yi saki yadda Allah ya ce a yi na saka to menene ina ruwan shara'a wannan rashin haƙuri ba ne cuta ba wata maka idan ya yi wauta wauta ce shara'a ta ce ga yadda za ka yi abu ka ƙi wauta ce ko ba wauta bace wauta ce in aka aka baka kwangila ka nemo wawa za a biya ka in ka samu wanda yake kin abin da shari'a ta ce yayi eh, to ka rubuta ka kai sunansa a biya ka kudin ka ka samu an fahimta wawa ba shine wanda yake barin bati a ban suddan ba ko ko shine wawa wawa shine wanda ga abin da shari'a ta ce ayi sai ki ije ne wani abu daban to wannan wawa kenan na a nuna wa sarki an gane ce to da haka in ya yi wuta ya ƙi bin abin da shari'a ta ce da ta yi ina ruwan shari'a ita za ta yi masa hukunci قالوا حدثنا أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال في دعنيتي فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره sai umar dan khattab ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan sai manzan Allah ya umarce shi cewa ka ce ga abin da zai yi yayi kaza kaza kaza kaza shikenan sai ida sai matarsa ya zamanto ta dawo zuwa gare shi an gane ku to shikenan sai mu kwana nan insha Allah Allah kai mu gobe sai mu ƙara sababu babban abin da yake nan shi yana so a gaya wa mutane cewa shi saki dama ce ta ƙarshe wadda sai ta wannan hanyar za a kawar da tashin na da ke tsakanin miji da mata in akwai wata hanya da za a bi wadda ba ita ba to waccan hanyar ita ta fi cancanta da bi an fahimta ita ta fi cancanta da abi to shi kenan sai zamanto an rabu lafiya kuma sannan akwai a mutane yin haƙuri mutum ya koyi haƙuri musamman da iyali za ka zauna da iyali lalle za ka ji ba daɗi za ka ji kaza kaza kaza kaza to dama ita rayuwa haka take ko kowa akwai inda aka rubuta masa jarraba wani aka tambaya wai shi a rayuwarsa menene wace wahala ce da ba zai iya mantawa da ita ba ya tsaye shiru ya yi tunani sai ce to shi wahala da ba zai iya mantawa da ita ba a rayuwarsa ɗan sarakai ne lokacin yana yaro ana kai shi makaranta akan doki ake dora shi bawa i cire takalmi ga kwazazzabo ga kaya i ja shi ga rana yin an taso saboda kada ta ka sahun dokin dan sarki da takalmi i ja shi i kai shi makaranta i dawo da shi to wannan hakan da doki yake shi kuma yana haka ita ce yana dan shekara 70 80 har yanzu ya kasa manta ita ce wahalar da ya kasa manta da ita a rayuwa shi ah. ina sama wannan dokin da doki ba zai tafi ba wanda yake kan doki ba yana haka ba to wannan hakan da yake shi shine har yanzu yana da shekara 70 80 ya kasa mantawa wannan wahala ita ce ya kasa manta da ita a rayuwa to shi kuma ba fadan da yake zansa ga zafi ga rana ga fazazzabo ga kaza ga kaza an fahimta to kaga kana jin wahalar kaza kowa da irin yadda aka ajiye wani mutum sun suka zo suna rigima da matar shi shi duk sanda za a yi masa haihuwa ya sami matarsa ta sami ciki to sai wani kurji maruru sai fito masa kuma ya tashi mutuwa sai ya fita a matsayi matsi ina shan wahala sai take cewa da shi kai baka san naƙuda ba ne ce ke baki san ƙurji ba ne baki san maru ba a matsayin da ke an fahimta kowa mai sani an fahimta to ita wahala da kake ganinta kowa akwai wadda ita ce ta wannan ɗin duk inda kake jin taka shi a wajensa ba ta kai tasa ba an fahimta to da aka sai mu ringa koyon haƙuri ke da juriya wani mace za a bashi sai ta gallabe shi ta ajiye karata ta yin in wanci sai ta kira sunan mahaifiyar da sama in wanta ta haife ka da jini ba kan titi ta haife ka ba tsallaka kuma ya kasa tsallaka an fahimta to in ka samu kan irin wannan sai kai ta istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah ya mana jagora ya dora makan daidai ta muke addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad